This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da mu. Aisha Mu'azu ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin namu na rana yau Lahadi 8 ga watan Disamban 2024. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman a game da zaben Ghana yau ma za mu jingina duk shirye-shiryen da muka saba gabatarwa a cikin wannan shirin. sannan bayan an sha labaran duniya za mu haɗa ku da baba yakubu makeri wanda a halin yanzu yake ƙasar ta gana domin kawo muku rahotanni da ɗumi su da tuni mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar jam'iyya mai mulki npp muhammad bawumiya ya amince da shan kaye yanzu dai hawa za ta fara da sanar da mu halin da duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga labaran mai karantawa hawa sharif a ranar lahadin nan dan takarar jam'iyyar new patriotic party mai mulki a ghana mataimakin shugaban kasa mahamudu bawumia ya amince da shan kaye a zaben shugaban kasar bayan da ya gaza kawar da damuwar al'umma game da tangal-tangal inda tattalin arzikin kasar ke yi shan kaye a zaben da aka gudanar a jiya asabar ya kawo karshen wa'adi biyu na jam'iyyar npp karkashin shugaba na akufu ado da ya game da matsalar tattalin arziki mafi muni cikin shekaru da tsada kayayyaki da ɗimbin bashi Bawumia ya faɗa a yayin wani taron manema labarai cewa al'ummar Ghana sun zaɓi abin da suke muradi. Mutanen Ghana sun zaɓi canji a irin halin da ake ciki kuma mun girmama zaɓin su cikin mutuntawa. Bawumia ya ce tuni ya kira abokin takararsa na jam'iyyar National Democratic Congress NDC tsohon shugaban ƙasa John Mahama ya taya shi murna. Magoya bayan Mahama sun rika murna da hura usir cikin annashuwa da tuni suka hallara suna bikin murna a wajen hedikwatar yakin neman zaben jam'iyyar da ke birnin accra mahama ya tabbatar a shafin sana x cewa ya amshi kiran ta yin murna daga bamuwiya dangane da nasarar da ya samu a zaben Majalisar Dokokin Amurka ta kintsa tsab domin kada ƙuri'a a makon gobe kan wani ƙudurin dokar tsaro na shekara-shekara da ya hada da kuɗi sama da dala biliyan uku. na kamfanonin sadarwa domin yin waje da kayayyakin da kamfanin sadarwar china na huawei da zte ke yi ta amfani da rukunin wayoyin amurka da nufin magance matsalar tsaro an saki rubutaccen kudurin mai shafi 1,800 a yammacin asabar da ya kunshi sauran kudurori a kan china da suka hada da neman wani rahoto kan ƙoƙarin da china ke yi na mamaye tsare-tsaren tsaron ƙasar amurka da wani nazarin sirri kan irin karfin da china ke da shi a sabbin fannonin fasahohin zamani hukumar hukumar sadarwa ta ƙasa ta bayyana cewa an iya sayan waje da kayayyakin zai lakuma kuɗin dala amurka biliyan 4.98 to amma a can baya majalisar dokokin ƙasar ta amince ne da dala biliyan 1.9 kacal na gudanar da shirin cirewa da maye kayayyakin washington ta azazzali ƙawayenta da su ma su yi waje da kayayyakin kamfanin na da sauran kamfanonin china daga tsarin sadarwar su. A yau Lahadi 'yan tawayen Siriya suka sanar da fara shiga babban birnin kasar Damascus ba tare da wata alamar sojoji ba a cikin birnin. Sun kara da cewa suna taya al'ummar Siriya farin ciki kan labarin sakin bursunoninsu da bayyana kawo ƙarshen karnin zalunci a gidan kurkukun Sednaya. dai wani makekin kurkuku ne da ke wajen Damascus inda gwamnatin Siriya ta garmake dubban mutane. 'Yan tawayen Siriya sun sanar da cewa sun samu cikakken iko akan manyan biranen Homs tun da sanyin safiyar Lahadin nan bayan kwana guda kacal da aka kwashe ana ba ta kashi inda aka bar mulkin shugaba Bashar al-Assad na shekaru ashirin da hudu yana tangal-tangal sakamakon barazanar masu tada kayar baya da ke ci gaba da yin daren mikiya akan Damascus. An rika jiyo tsananin ƙara harbe-harbe daga tsakiyar Damascus Couscous inda a jiya Asabar mazauna yankin su biyu suka ce a nan take ba a tantance ko daga ina harbe harban ke fitowa ba. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ranar Asabar ma'aikatar lafiyar Lebanon ta ce wani harin da Isra'ila ta kai ta sama ya kashe mutane shida a yankin kudancin kasar kwanaki goma da kulla yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin kungiyar Hezbollah da Isra'ila. Daga Isra'ila har kungiyar ta Hezbollah da Iran ke marawa baya suna fuskantar caccaka game da kare alkawarin yarjejeniyar zaman lafiyar da ta fara aiki a ranar 27 ga watan Nuwamba domin kawo ƙarshen yakin da ya lakume dubban rayuka a Lebanon tare da tarwatsa ɗimbin mutane daga sassan biyu. Wata sanarwa da ta fito daga ma'aikatar lafiya ta ce mutane biyar ne suka yi shahada, wasu biyar suka jikkata sakamakon harin ta sama da Isra'ila ta kai kan birnin Bethlehem haka zalika a wani harin na daban wani jirgi mara matuƙi ya kashe mutum guda a yankin Derseyan. wuraren biyu suna da nisan kilomita 22 wato mil biyu a tsakanin su wani babur da aka loda ma ababe masu fashewa ya tashi a wani wurin da 'yan sanda ke binciken ababen hawa a kudu maso arewacin colombia a jiya asabar inda direban babur din ya mace wasu mutane sha hudu kuma suka jikata cewar hukumomi jami'ai na gudanar da ziyara ne a lokacin ta gani da ido a las penas da ke yankin jamundi domin yi wa tuka hanci game da yiwuwar afkawa tashin hankali daga ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai kamar yadda kwamandan jami'an sojin birnin Colonel Carlos Oviedo ya shaida wa 'yan jarida. Wani daga cikin jami'an da ya buƙaci a saka shi ya bayyana cewa a yayin da aka nemi matukin babur ɗin ya tsaya a wurin binciken ababen hawan ne ya firgita ya tayar da ababen fashewar cikin tsoro inda anan take ko shurawa bai yi ba wasu fararen hula da ke kusa su bakwai suka jikkata da wasu jami'an 'yan sanda su bakwai. Ƙungiyoyi masu aikata laifuffuka sun maida jamandi wata matattarar Ƙungiyoyi masu masu aikata laifuffuka sun mai da jamandi wata matattararsu saboda yadda wurin ke shimfiɗe da ganyen koka wanda ake yin hoda iblis da shi da kuma kusancin wurin da tashar ruwa ta Bonaventura. Hawa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma zaukaci ya yi da za mu miƙa ku ga Baba Yakubu Makeri domin jin halin da ake ciki a game da zaben na Ghana. Baba me ke gudana yanzu a game da zaben a Ghana? kuma dalla Malama Aisha, masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau Lahadi a kan shiri na musamman kan babban zaben kasar Ghana. Inda za ku ji cikakken bayani akan abubuwa da suke faruwa game da zaben. dan takarar jam'iyyar npp mai mulki kuma mataimakin shugaban kasa dr mahmud baumia ya amince da shan kayi bayan tattara sakamako a mataki na jam'iyya Following yesterday's presidential and parliamentary elections, Ghanaians at home. Bayan zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da aka gudanar jiya, 'yan ƙasar Ghana na gida da waje sun yi zaman dirshan suna jiran sakamako. To sai dai har yau hukumar zaɓen ƙasar bata bayyana sakamako ba, ko da na yanki guda ne a cikin yankuna goma goma sha shida na kasar to wannan dai shine karin farko a afirka da wani dan takara ya amince da shan kayi tun kafin hukumar zaɓe ta bayyana sakamako a hukumance to ko me ke kawo jinkiri wurin bayyana sakamako daga hukumar zaɓe daga rumfar zaɓen ba a ma iso da sakamakon cikin rum cibiyar zaɓe na mazaɓa ba daga mazaɓan ma a ɗauko shi a kawo shi cibiyar eh, hukumar zaɓe na jiha sannan a kawo nan na babban kasar. A cikin shirin za ku ji martani 'yan Ghana musamman 'yan jam'iyyar NDC da suke murdan samun nasara da kuma irin fatan su ga sabuwar gwamnati. Haka zalika za a ji martani daga kasashe makwabta game da sakamakon zaben. To, ni dama na fahimci za a yi haka din a magana addini ya shigo cikin al'amarin siyasan Ghana kamar yadda ya shigo a cikin Najeriya. To amma kaga Allah cikin ikon shi da kuma buwayarsa Allah ya sa su al'umman Ghana ba su yarda da wannan ɗabi'a ta amfani da addini ko kabilanci ko kuma bangaranci ba. A can cibiyar tattara sakamakon zaɓe ta ƙasa har iya hukumar zaɓe ba ta samu kowane sakamako daga yankuna ba. To ko menene ya sa hakan? Kai tsaye bari mu ji halin da ake ciki a cibiyar tattara sakamakon zaɓe ta ƙasa inda wakiliyarmu Hawwawu Abdulkarim ta yada zango. Yanzu haka da nake maganar nan eh, jami'an hukumar zaɓen da kanta tana jiran sakamako daga jihohi inda ta ce wannan ne karin farko da wannan abin ya taba faruwa a tsarin aikinta kuma dukkanin wato gidajen rediyo talabijin na ƙasa sun ta hallar a nan kowa ya tattaru a nan baya ga haka kuma wato hukumomin saka ido tun daga kan kodiyo ecowas da sauran wasu kasashe haka duk sun tattaru a nan sannan jami'o'i ko kuma in ce Eh, jakadu agent kenan na dukkan kowane jam'iyya da ya tsaya takarar shugabancin kasa shi ma yana nan a nan sannan hisi ta yi wato hukumar zaben ta yi wani akwati ne nan ta ajiye ma kowane jiha wato idan an kawo sakamakon zaben sai a saka a cikin wannan akwati wanda ta yi kamar na'urar kwamfuta ne haka idan an kawo shi a saka a cikin wannan akwati da ke tabbatar da wato sakamakon jiha na wannan zaben shekara 2024 nan ga inda za a saka shi ko kuma ga inda za a ace shi wannan halin ake ciki a halin da ake ciki nan daga To a um, su jama'an ba su gwada muku dalilin da yasa aka samu irin wannan jinkiri bayan wurin sa'o'i za je wurin sa'o'i ashirin da gama da rufe rumfunan zaɓe? bayan tattaunawa da ɗaya daga cikin mataimakin hukumar zaɓen ya tabbatar mi da cewa sun yi kokarin su inda suka tuntubi wato jami'an su ce wakilansu na jihohi na tabbatar musu da cewa menene ainihin dalilin ya yi kawo jinkiri ko da ma a ce kowane jiha bai iso ba jihar Akran nan da ya kamata a ce ya iso menene dalilin haka a fadarsa ya ce dalilin yin haka shine akwai wasu wuraren rumfunan zaɓe da har yanzu sakamakon su bai iso ma cikin mazaɓar ba balantana mazaɓar ta tattara sakamakon ta kawo cibiyar sakamako na jihan gabaki daya idan ka fahimce ni daga rumfar zaɓen ba a ma iso da sakamakon cikin rum cibiyar zaɓe na mazaɓa ba daga mazaɓan ma a ɗauko shi a kawo shi cibiyar kuma zaɓe na jiha sannan a kawo nan na babban ƙasar to wannan jira suke a faɗar su ba a tattara bayanan gabaki baki ɗaya na jiya ba jiya kuma na gani idan ba ta ta tattara bayanan wato mazaɓu da yawa da ke cikin wannan jihar ba ba za ta yi ta tattaro kawai da saur ba kara su aiki ba ta tattaro kawai ta kawo nan na ƙasa gaba ɗaya dalilin da suka samu cikin to yanzu wani mataki ne suke ɗauka domin su ga sun gaggauta yin wannan aiki um, kowa ma ya samu kaji tun da um, shi ɗan takara na jam'iyya mai mulki ya riga ya amince da shan kayi. a faɗar su sun ce wai dukkanin jama'a su samu hakuri da kowane sakamako idan hukumar zaɓe ba ta bayyana wato kasu ɗauki su ɗauki sakamako daga ko ina banda hukumar zaɓe ke banda nata yawa banda nata su jira har sai ita ta fito ta bayyana sakamakon zaɓe sannan za a ɗauki nata ya aiki amma da yake yanzu na'ura sun yi yawa dalilin na'ura ya sa kowane shugaban jam'iyya ya kafa na hasa agent wato wakilai da suka taimaka mai wurin tattara bayanai dalilin ya sa wasu ke da sakamako ec ba ta da shi su kuma yanzu haka abin da za su yi domin su taimaka a kawo sauri wurin kawo sakamakon shine sun aika wasu wakilan daga jihohin domin su taimaka ma waɗanda ke jihohin wato hukumomin su da ke jihohin su taimaka musu idan da wani aiki ne a yi da sauri ya so a tattara sakamakon a kawo abin da suka faɗa ce. To mun gode malama Hauwa. Yanzu kuma ga Idris Abdallah Bako da martinin 'yan Ghana inda za ku ji muryar ɗan takarar jam'iyyar MPP Dr. Mahmud bawumia yana amsa shan kayi a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. A jawabin Alhaji Dr. Mahmudu Baumiya ya amince da rashin nasara tare da mika sakon taya murna ga babban abokin hamayyarsa tsohon shugaban kasa John amani Mahama. Baumiya dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NPP mai ci ya amince da sakamakon zaben wucin gadi ya kuma bayyana aniyarsa ta miƙa mulki cikin lumana. Following yesterday's presidential and parliamentary elections, Ghanaians at home and abroad have been sitting on tenterhooks awaiting the outcome of the election. Bayan zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da aka gudanar jiya, 'yan ƙasar Ghana na gida da waje sun yi zaman dirshan suna jiran sakamako. Bayanai na sakamakon zaɓe da muka haɗa na cikin gida sun nuna cewa tsohon shugaban kasa mai girma john dramani mahama ya lashe zaben shugaban kasa na yi magana da zababben shugaban kasa john dramani mahama don taya shi murnar nasarar da ya samu jama'ar ghana sun yi magana kuma tilas ne mu mutunta hukuncin da suka yanke ya gode mutanen Ghana bisa damar da suka samu na yin hidima tare da jaddada aniyarsa tare da jaddada aniyarsu na bin ka'idojin dimokuraɗiyyar ƙasar. jim kaɗan bayan jawabin dr baumiya yan gane suka bazama kan tituna don bayyana murnarsu ga nasarar jan muhamma suna na wani ba umar sanda muhammad ya ke ji jan muhamma ya ci ina murna sosai matuka kuma garin duka na murna ba jan muhammad ya ci ba gane ta ci zabe wallahi me yasa ka ce Ghana ta ci zagi domin Ghana ya shiga cikin wani matsala da kowa ke neman sakiya shi da gane su duka suka tashi shi da suka vote na massively suka vote against bawuya abin da yake so da Muhammad yi ya fara zuba mana economy na sa'an da wa'ina suka yi shata kada bari abin ya dade in akwai evidence a kama su a kwace mu da arzikin mu da wannan za a duki a taimaka ma tattalin arzikin Ghana ya tashi alhamdulillah alhamdulillah mun gode mu Allah

jakadiyar amurka a ghana virginia palmer ta yaba masu ruwa da tsaki a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki da aka gudanar ta ce na yi farin ciki cewa abubuwan sun kasance cikin kwanciyar hankali abin farin ciki ne ganin yadda dimokuraɗiyar ghana ke aiki kuma ta bayyana bakin cikin ta cewa an samu rahoton mutuwar mutane biyu dangane da zaben ta ce don haka na yi bakin ciki da jin an kashe wani idris abdallah bago sashen hausa na murya amurka daga accra ghana a gaida idris abdallah bako da wannan rahoton amincewa da rashin nasara da dr bawum ya yi ya sa mutanen kasar da dama sun yaba masa akan dattako da ya nuna da kuma fidda kasar cikin zaman rashin tabbas da ka iya jefa kasar cikin tashin hankali shi ma hamza adam daga birnin kumasi ya hada mana rahoto akan martanin 'yan ghana kan zaben daga nan birnin kumasi da ke yankin ashanti al'umma da dama ne suke sokaci don gani da abubuwan da ya kamata da zababben shugaban kasar ghana ya yi har in ya dau madafin iko na samu zantawa da wasu kuma ga bayanai da suka yi mini sunana sandale abubakar usman kumasi ashanti region to alhamdulillah kun yi zabe dai alhamdulillah ba yaniya ba a komi muna jiran abin da yisi e dai za ta fadi kuma abin da nake rokon sabon shugaban ya muna kamar mu mata ya bar hankalin shi ya zo kan mu mata saboda mu kuma mu samu rayuwa mai kyau mai sauki. Ibrahim Abdul Momin da farko mun gode ma Allah yadda aka yi shi a cikin kwanciyar hankali aka gama lafiya do dai ana ciki dai gaggama dai abin nan takaddun yadda za a yi a san ainihin cikakken sakamakon. To abin da nake roka ne sabon shugaban kaza ya yi kokari ya so kukan da aka yin ya yi kokari ya magance shi don gaskiya gaskiya wurin cin abincin mutane gaskiya yana da damuwa. Duk da cewa ɗan takarar shugaban ƙasa karkashin inuwar jam'iyyar NPP Dr. mahmudu bawumia ya amince da shan kayi a hannun john dramani mahama na jam'iyyar ndc tare da taya samurna murna al'umma na ci gaba da ɗakun sakamakon zaɓen a hukumance daga hukumar zaɓen ƙasa shin akwai wani darasi da ya kamata da saura ƙasashen nahiyar afirka su ɗauka a cikin wannan zaɓe na ghana la'akari da yadda al'umman ƙasar suka yi zaɓe abdulgani yusuf ɗan jarida ne mai zaman kansa kana mai sharhi ya ce na farko zaɓe da aka a kasan ghana ya nuna cewa mutanen ghana ghana sun waye kuma mutanen ghana suna bibiyan wato yadda harkoki demokaradiyya take kayawa domin in ka duba mutane biyu da suka saya takara a tsohon shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa da ana cewa tsohon shugaban kasa ya taba yi mataimakin shugaban kasa shi kuma shi da shugaban kasa ke tafiyar da harkokin kasa to amma zaben bana a ghana kusancewa yana da alaka ko ko akwai kusanta da abin da ya faru da ga amurka domin in ka duba zabe da aka yi bana an duba tattalin arziki ne sa'an nan kuma mutanen ghana su yi la'akari ne da abin da ke damu sai ke ci musu tuwa a kwarya ba wai sun yi zabe ne saboda wai ana son ka ko kana da kyau ko kana da ɗarin baki bane a'a a in ka duba a yammacin afirka kasar ghana ita ce kan gaba dangane da makuraɗiyya kuma kowane lokaci ghana na nuna wa duniya cewa ta waye a wurin demokradiyya dole ne a koyi da mu kasar ghana in an zo batun demokradiyya wa hasatan sauran kasashen yammacin afirka da afirka to sai dai ana sa ran nan zuwa ba da jimawa ba shugabar hukumar zaben kasar ta ec uwar gida jin mensa za ta fitar da sakamakon zaben a hukumance amma halin yanzu galibin sakamako na zaben wakilai majalisar dokoki na kasar sun fito kuma jam'iyyar ndc ita ke kan gaba abin da ke tabbatarwa ba da wata shakka ba cewa ita za ta yi rinjayi a majalisa hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana to a gaida hamza adam da wannan rahoton kada a manta sashen hausa na muryar amurka ake saurara daga birnin washington dc a wani shiri na musamman akan zaben ghana da muke kawowa daga birnin accra ba ma a ghana kaɗai ba har a najeriya wasu 'yan gana da ma 'yan najeriyan sun mai da martani ga yadda zaben ya tafi kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu a Legas baban gida jibrin ya aiko mana bayan kammala zaben da aka gudanar na shugaban kasa da kuma na 'yan majalisu a kasar ghana sakamakon da ke fitowa dai ya nuna cewa dan takarar jam'iyyar adawa na ndc john mahama shine ya lashe wannan zaɓe tuni ma dai dan takarar jam'iyyar npp kuma mataimakin shugaban kasa mai ci yanzu mahmudu bamuya ya amince da shan kayi tare kuma da taya shugaban kasa mai jiran gado john mahama murnar samun nasara a wannan zaɓe da aka gudanar to koya ra'ayin wasu 'yan kasar ghana da ke zaune a najeriya da kuma su kansu 'yan najeriya game da sakamakon zaben yake ga dai abin da wasu da na zanta da su ke cewa ni ne muhammad muktar daga age muna murna muna farin ciki alhamdulillah alhamdulillah allah abin godiya mun gode ma allah allah kuma mun gode ma shi wancan dan takaran wallahi abin da na yi farin ciki sosai ya nuna eh shi da ne ya fito ya yi bayani to wani mana ni yanzu yi wani abu to ai ya karya mai gwiwa to allah sa nes allah ba shi eh allah sa mun dace sunana Malam Shafi'u Muhammad Bawumiya ya asafi kuma alhamdulillah mun gode mun gode ma Allah mun gode ma Ubangiji ta yanda ya kawo wanga zabe lafiya ba wani problem ba wani ba wani rikici don gaskiya farko muna duba kamar za yi rikici ne saboda yanda abin ke tafiya nan amma yanzu dai gaskiya alhamdulillah yanzu dai kan yan gane suna suna jubilate NDC NDC su win Ubangiji Allah sa zuwan shi ya kawo muna saukin lamari shi kuma Ubangiji allah ya ba shi kafin rikewa wa ya continue komai ya zo kasa yanda da muka sani allah taimaka mu duka baki daya assalamu alaikum To wasu yan kasar ghana kenan ke bayyana ra'ayoyin su game da sakamakon zaben da aka gudanar jiya a kasar ta ghana to koya yan najeriya ke kallon wannan sakamakon zabe tambaya kenan da newa Comrade musa jika wani mai fafutukar hakkin bil adama to ni dama na fahimci za a yi haka din a magana addini ya shigo cikin al'amarin siyasan ghana kamar yadda ya shigo a cikin najeriya to amma kaga Allah cikin ikon shi da kuma buwayarsa Allah ya sa su al'umman Ghana ba su yarda da wannan ɗabi'a ta amfani da addini ko kabilanci ko kuma ɓangaranci ba domin me saboda wancan tsohon dai shugaban ƙasan wanda ya taɓa yin shugabancin ƙasa yau shine ya ci zaɓen ƙasar gana. so kaga anan mu abin da za mu kira gare shi shine ya rungumi al'umman ƙasan gana ga baki ɗaya musulmi da wanda ba musulmi ba da kowane irin ma kabila ne matukar yana cikin Ghana to yau ya zama ɗansa shi kuma ya zama kuma babansa to saboda haka shawaran da nike gani kenan zan ba shi wannan tsohon shugaban ƙasa wanda yau kuma ya sake komawa wanda ya sake kafa tarihi kamar yadda Donald Trump ya kafa shugaban ƙasan da ya sauka kuma ya dawo kaga wannan dama abin da ake bukata kenan a dimokuraɗiyya so alhamdulillah tunda an kai ga wannan gaci muna fatan Allah ya taimake shi ya kuma taya shi riko sannan kuma ya rungumi kowa da kowa na na al'ummarsa na ƙasar ghana da kowane irin matsaloli sabuwar gwamnatin za ta fuskanta musamman ma dai ta fuskar tattalin arziki da raya ƙasa tambayar kenan da naiwa dr dauda muhammad kwantagora wani masanin tattalin arziki da saka jari wanda kuma ya taɓa zama a kasar ta ghana mai da aka sani ita ghana ƙasa ce wadda take a yammacin afirka kuma ƙasa ne mai tasowa saboda haka tattalin arzikinta shi ma kusan yana a matsaloli na tattalin arziki na na duniya yana shafanta a matsayin kasa mai tasowa amma dai duk da haka ita tattalin arzikin kasan ghana ya ta'allaka ne akan harkar noma da kuma fitar da ma'adinai da kuma masana'antu su suke taimaka ma tattalin arzikin ghana kuma daga baya-bayan nan ma kuma sun fara fitar da mai wanda yake yana taimakawa kusan kashi bakwai na tattalin arzikin kasan suna da kaman matatun mai guda uku wanda suke sarrafa ɗanyen mai su mai da shi duk da cewa dai suna shigo da mai mai daga kasashen waje kaga kamar a yanzu a kudin musayan su watan kusan cd goma sha biyar ne a dala daya watan ka duba a kudin najeriya watan kusan cd su daya yana kudin najeriya naira dari da goma sha to samun wannan kudaden yana akwai tannaki a kan shi to kaga sabuwar gwamnatin da za ta shigo yanzu dole ta yi kokari ta gina farfado ko kuma ta gina tattalin arziki din ya zama mai dorewa wanda zai iya fuskantar kowane tannaki da zai taso waya allah ko da daga cikin gida ko kuma yanayi na tattalin arziki na duniya saboda zaka ga wasu abubuwa da ba a shirya musu ba suna faɗowa. Dr. Dauda Muhammad Kwantagura ke fashin baki game da tattalin arzikin kasar Ghana da kuma irin hanyoyin da ya kamata sabuwar gwamnati ta ɗauka domin shawo kan matsalar tattalin arziki a kasar. Babangiji Prum, Murya Amurka, daga Lagos. A gaida Babangida Jibrin da wannan rahoton tuni dai masana akan harkokin siyasa suka fara tofa albarkacin bakin su akan yadda aka gudanar da zaben a ghana abokiyar aikin hawa sharif ta tuntubi dr wadana fiyu mai sharhi akan siyasa a jamhuriyar niger inda ta tattauna da shi kamar haka a Dokta gashi sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudana a Ghana da aka zabo a ji sakamako an riga an ji ha an bayyana wanda ya yi nasara. Me za ka ce game da wannan sakamakon zaɓe na Ghana? To shi wannan zaɓe na Ghana dama tun lokacin da aka fara aka buɗe farfagandi dama mutum biyu ne ake tsammani lallai ɗan takara goma sha uku ne amma mutum biyu sune dama ake tsammani da jean abdurrahmani da muhammadi mataimakin shugaban ƙasa na na ado shi kuma jean abdurrahmani dama ya yi shugabancin ƙasar ghana duka kuma dama cikinsu ne ake tsammanin wani zai lashe to jiya da aka yi da zaɓe da aka tantance ƙuri'u eh, shi tsohon shugaban ƙasa jean abdurrahmani shi ya samu kishi ya kai hamsin da ɗaya to in kuka diba dama a cikin constitution ghana kuma cikin harakar eh, dokarsa ta zaɓe duk wanda ya sami kishi hamsin ko da ƙuri'a ɗaya ne ba sai an yi zagaye na biyu ba shine aka zaɓa shugaban ƙasa to da ma aka ba da wannan sakamakon kishi hamsin da ɗaya da 'yan kai cikin ɗari shi kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa muhammadin ya kirayi mutanen shi Ya ce sun yi sun lamince da kayan da suka sha kenan wannan abin da ya yi ba karamin gishiri ba ne ya kara demokradiyya ta duniya kuma musashen afirka eh, afirka ta yamma inda take gamuwa da matsaloli sosai Kaji abin da muke gani bisa wannan zaben na Jan abdulrahmani da ka zaba jiya a ƙasa Ghana. Na'am, ban sani ba akwai wani kira da za ka yi masu al'ummar kasar da kuma sauran 'yan takara? Eh, lalle kiran da za a yi cewa tun da wanda ya zo na biyu ma kishi arba'in da bakwai gare shi su sauran su suke da kishi ɗaya ba su kai kishi biyu ba cikin ɗari ya kasance ya ce ya lamince da kayan da ya sha kenan sauran bai kamata ba su yi na abu na tada wuta ko gutsuru tsoma ko tada zamna tsaye ya kamata a ce lallai sun bi sun bi zaɓen al'ummarsu wanda suka maido da tsohon shugaban ƙasar su john ya ƙara mulkin su kenan a nan ya kamata a ce duka 'yan ƙasar ghana eh, sun kasance sun ba shi goyon baya ya yi mulki har adadin shekarar shi hudu da constitution ghana ta ɗauka cikin lami lahiya sabida girmama ƙasarsu ne in suka yi haka girmama kansu ne girmama ƙasarsu ne girmama demokradiyyar duniya ce kuma girmama demokradiyyar afirka ce kuma da afirka ta yamma na'am to muna godiya dakta mun gode kwarai da wannan gudunmawa eh, Dr. Wadana Piu kenan mai sharhi akan siyasa a jamhuriyar Nijar. Shirin da yana zo muku ne daga nan birnin Accra. Da wannan ne kuma muka zo ƙarshen wannan shiri har sai in Allah ya kai mu a shirinmu na dare mu kawo muku wasu rahotanni da ma fashin baki daga masana. Yanzu dai daga nan birnin Accra, Baba ya ko makiri ne nake sallama da ku a huta lafiya, amma bari na sake miƙa ku ga Aisha Ma'azu. To madalla a gaida baba Yakubu makeri da tawagarsa a kasar Ghana. To za a iya ci gaba da bibiyar bayanai a game da zaben na Ghana da sauran rahotanni ta adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com. To duka-duka a nan za mu kammala shirye-shiryen namu na wannan lokaci sai kuma zuwa can anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana mu sake dawowa a cikin shirinmu na dare yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin da fiona wa nan dudu da ta shirya kuma ta bada umarni ni aisha ma'azu nake muku sallama daga nan birnin washington